العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم رب جبريل وميكائيل قادر السماوات والأرض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 da ɗari hudu da arba'in da biyar wacce ta yi daidai da shida a ga watan goma shekara ta dubu biyu da ishirin da uku miladin annabi isa alaihi salam allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon zama a wannan farfajiya ta dawo fikir mai tarin albarka don ci gaba da karatun littafin yadu salihin ta imamun nawawi da mun tsaya a babin tauƙirar ulama a babu da yake bayani akan girmama malamai da kuma mutane masu daraja da kuma aja mutane a matsayin da aka su wanda idan ba a manta ba mun karanta hadisin da na aisha wanda ta ba da sadaka a mutum biyu ɗaya ta fi girmama shi ɗaya kuma ta ajiye shi gwargwadon yadda ta gan shi wanda har a ake tambaya ta yasa wannan ta girmama shi wancan kuma ta ajiye shi a wani irin yanayi ma'ana ta bashi ya wuce bata girmama shi ba na da aisha a allah ya ƙara mata yarda ta ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci mu ajiye kowa a matsayinsa idan har mun ga mutum cikin yanayi na daraja da girma to mu ajiye shi cikin matsayi na daraja da girma in kuma mutum mun gan shi cikin yanayin da shi ma bai karrama kansa ba to kar mu takura kanmu sai mun karrama shi wannan hadisin a kansa muka tsaya a bismillahir rahmanir rahim yau za mu tashi hadisi na 358 a عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما آه، قال قدم عيينة بن حسن فنزل على ابن عكيف الحر بن عيس وكان من النفر الذين يبنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته قبولا كانوا عشبانا فقال عيينة لابن عكي يا ابن عكي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذني عليه فاستأذن له فأذن له عمر رضي الله عنه فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطين الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى حل ان يوقع فيه فقال له الحر يا امير المؤمنين ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ الاقوى وامر بالمعروف خذ الاقوى وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري kuna ta zuwa kuna duba ba za ku iya gane shafin ba saboda shafin da wancan da wannan ba ba ne sunan babu babu tauƙirin ulama ku duba babin tawqirin ulama wal kibar wa akal al fadl wa taqdimihim ala ghayrihim wa rafi majalisihim wa suke a ku duba ne kar ku tafi wani kitabu kaza duk yana cikin fihirisan yana cikin wannan ɗin farkon wannan ɗin Yeah, akwai number 44 number 44 littafin ba iri ɗaya ba ne ku samu a yi ce hadisi an karbe shi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara wa abdullahi dan abbas yarda ya akwai uyaina ɗan hisni wani uyaina ta ɗan hisni ɗin ya zo a kadima uyaina ta bin hisni uyaina ta ɗan hisni ya zo فنزل على ابن عقيق sai ya sauka a gurin ɗan ɗan uwansa nan an ce ya sauka a gurin ɗan ɗan uwansa kenan wannan ɗin kamar a menene don sa za mu ce idan an ce dan dan uwansa bafansa ne ko na'am bafansa ne dan dan uwansa shine shine bafansa ko shi ya sauka gun bafansa na'am shi ya sauka gun bafansa lalle ka ce ya sauka a gurin dan dan uwansa yawwa a wajen ɗansa ya sauka shi shi ne bakon wanda ya sauka a nasa mun gane yawwa to shi kuma ɗan ɗan uwan nasa shi ne alƙurru bin qais wa kana min an-nahl yudrihim umaru radiyallahu anhu shi wannan furru ɗan ƙais wanda yake madadin ɗa a shi wannan uyaina ɗan hisri din yana cikin mutanen da sayidina umar dan kaɗabi allah ya ƙara masa yarda yana matso da su kusa da shi kusa aji inda ka ga sarki ko malami duk wanda ka ga suna kusanta to wanda suka fi matsayi a gurinsa ba zai yiwu kana ba ko yau yau ka zo a ɗauko ka a kawo ka kusa da shi ba saboda matsayinka ba zai kai haka ba. don haka a wannan lokaci yana daga cikin irin da wanda suke da matsayi a gurin na umar mun gani don haka a da ya zo gurin wannan ɗanɗan uwa nasa wa kana al wa ashabu majalisi umara wa mushawaratihi shi da umar ɗan ɗabi cikin ikon Allah ya kasance tsarinsa a makaranta a makaranta su ne wanda sai da umar yake jawo su kusa da shi a sun fi zama a dab da shi sun fi zama adab da shi sai da umar da su yake a fin mu'amala su yake fin girmamawa don haka a daidai wannan lokaci sai ta umar dan kaddabi allah ya ƙara masa yarda ya kasance yana kusantu da shi wannan makaranta ne lokacin da sai umar ya kasance yana da shi makarasa ne na tsohon ta da shi ƙarfin ta ya dawo nan ba ba ya kasance shi sai na umar dan kattabi Allah ya ƙara masa yarda a a sai da umar Allah ya ƙara masa yarda waɗanda ya ku zama kusa da su ya fi jawo su inda yake su ne makaranta alkur'ani saboda ai in kun lura harka ake yi jagoranci ne irin na addini to tunda jagoranci ake yi na addini idan har ya zama idan har ya zama jagoranci ake yi na addini waɗanda ya kamata su zama a kusa da jagoran addini su ne wanda suka fi damuwa da addinin suka fi riko da addini to don haka shi ma sai na umar a matsayinsa na jagora kalifan manzon allah sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan abbas ya ce mana ya fi kusanto da makaranta inda yake sabanin irin yadda jagorancin sarakuna na yanzu ya zama kusan mafiya yawa irin sarakunan da shehu usmanu ɗan kodewa ya naɗa sarki ne liman ne alƙali ne kuma shi ne jagoran karatun alƙur'ani da ilimin wannan yanki so ba a ɗaukan wanda bai yi ilimi ba ya jagoranci mutane domin kuma a yanzu kun ga ba mamaki ma a ɗaura wa musulmai sarki amma sarkin ta bangaren boko shi ya fi ƙwarewa ɓangaren addini shiru ne abu da yawa za a zo na addini ba zai iya sa baki ba sai dai ci ai ga malamai su suka san abu su yi magana wanda kun ga tsarin da ake bukata shi ne kai jagora ana son ka zama silahun zuhaddai takwadi mai kaifi biyu a ce ɓangaren addini kana da ƙwarewa ɓangaren boko ma kana da ƙwarewa to wannan ya ce mana su waɗannan a makaranta ɗin su ne abokan shawarar sayidina umar kuma su ne abokan zamansa dama da su yake zama ɗaya na biyu kuma idan za a yi shawara ya ku gabatar da su su yake yin magana da su kuma ayyukan lura akwai magana da masana hikima suke cewa mal aqlu illa li ahli ilmi suna cewa ai babu ma hankali sai a gurin masana masana su ne masu hankali su suka san abin da ya dace da tunda masana su suka san abin da ya dace daya na biyu kuma la'alla mafi yawan cases da abubuwa da ake kawowa fada na layin addini ne ko rikicin aure ko rikicin makwabtaka ko dai rikicin rayuwa to ai kuma idan malamai suna gurin su suka san shige da fitar hukunci su suka san abin da ya dace to sai da umar ya kasance wa'innan malamai masana alkur'anin idan za a yi shawara to sai da umar baya ƙetare su kuma idan mun lura shi duk wanda aka ce ana shawara da shi cikin al'amari ai yana jin cewa an karrama shi an darajanta shi kuma ana kallonsa yana da kimar da za a iya karɓar maganarsa to wannan a nan gurin abin da ya nuna mana sai da umar ya fi girmama makaranta Alƙur'ani tunda su ma sun girmama kansu sun haddace littafin allah to a nan akwai wani abu da yake so ya ƙara mu ƙara fahimta an ce su ne abokan zamansa kuma su ne abokan shawararsa kun san karin magana na larabawa suna cewa la tas'al anil mar'i wa absir qarinahu fa kullu bin mukarin ya katari suka ce wai karka tambaya yaya halin mutum yake kawai ka tambaya yaya halin abokinsa yake suka ce domin duk aboki yana koyi da abokinsa ne duk inda ka ga mutum insha Allah ka lura da abokan mu'amalarsa ɗan masu yawan zama su dinga ma a shan to shi ma ko baya yi a gaban ka halinsa kenan domin da baya yadda da wannan ɗabi'ar ba zai zanna da su ba shi sa ai ku lura mafi yawa an za a san halin mutum dama su suka ce kawai a lura da abokansa in abokansa mutanen kirki ne shi mutumin kirki ma abokanansa ba mutanen kirki ba ne ba mutanen kirki ba shi ma ba mutumin kirki ba ne kamar dai anan ana nuna mana hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da annabi ya ce arrajulu ala dini kalilihi mazan Allah ya ce mutum yana kan addinin abokinsa to kenan duk juyi ana so ka yi kokari ka sufantu da mutanen kirki idan har baka sufantu da mutanen kirki ba to za ka siya wa kanka matsala dan shi a bi talimul muta'allim ta'allum yana cewa a shi mummunan hali kilabul ma'anawiya ne ma'ana halaye ne wanda suke ba masu kyau ba ma'ana misali idan har mutum yana wasu abubuwa marasa kyau ka ebo shi ka jingina shi a jikinta, to in sha Allah ka jira kai ma za a fara aibata ka da wannan abu shi sa ake so duk yadda za a yi ka jawo mutumin kirki ya zama shine abokin tafiyarka to anan nan sai ya ce mana su wa'annan su ne abokan zaman sayyidina umar kuma su ne abokan shawararsa sai ce uhulan kanu au shibbana sun kasance gwaraza ne idan an ce kahalu a larabci shine hausawa suke cewa gwarzo wanda ya dora wa shekara arba'in ke ko ya kai shekara arba'in cibiya kai ya kai shekara arba'in zuwa ya dora shi ake gaya ma wannan mun gane ai to a nan sai ce mana aushu banan ko kuma ba za mu ce kuhuru su da wanda suka rufa wa shekara arba'in batun da samarta tana karewa a shekara talatin da uku a Uh. mun gane mutane an yabuwa? mutane ga su masu yana gabato da wanda suka zama a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa sun zama makaranta a su zama abokan shawararsa kuma abokan zamansa sai ce mana kubulan kanu arshun bana kamar yadda muka ce ita samarta tana karewa ne daga shekara talatin wasu malaman suna ga tana karewa daga shekara talatin da uku don haka a sun ce kai tsaye a mutum yana kammala tsayinsa ga baki daya daga shekara 29 ne a idan har mutum ya rufa wa wannan yan shekarun kuma kai tsaye to zai zama ba wani ƙara tsayi da zai ƙara to a nan gurin a idan an ce kuhulan kano au shubanan kuhulan ana nufin wanda suka zama sun ƙetare shekara talatin a zuwa shekara hamsin a kamar yadda suka ce to wannan shi ne kahal wanda ya tafi daga ya ƙetare shekara talatin talatin da ɗaya da biyu da uku to har zuwa shekara hamsin a shi ne suka ce alkahalu man waza salasina ila kamsina a kahal ne wanda ya ƙetare shekara talatin zuwa shekara hamsin wannan shi ake cewa kahalu wanda bahaushe yake cewa gwarin zo a bakanarsa ba nan gurin ya ce mana suna da kaɗannin shekaru ko kuma suna da shekaru masu yawa dai, sai na umar yana kusanto da su don haka kun ga ai shi samarta tana farawa daga shekara sha bakwai ne sha takwas sha tara ashirin har zuwa wajen talatin duk to kun ga idan aka ce mutum ya ƙetare shekara talatin su a malaman larabci suka ce ya kai ka halu kenan yanzu za mu lura a samarta din za ta ƙare bai wuce shekara talatin ba da ka kai shekara talatin ka fita a cikin samari tunda sun ce alkahalu man jawaza salasina ila kamsina in ka kai talatin ka zama ka riga ka kare samarta da ka ƙetara wa talatin kuma to ba ka shabu ba kai ba saurayi ba kun ga shi duk wanda suka ƙetara shekara talatin ko da ana ce musu samari su ba samari ba ne a gurin larabawa sun shiga kahalu kenan to zuwa shekara hamsin suka ce shi ne kahalu faƙala uyainatu libnu akihi sai uyaina ya ce wa ɗan wannan nasa ya ibna aki na mu lura kafin a kai ko'ina ana nuna mana cewa wannan mutumin shi na ɗin da ya sauka a gurin ɗanɗan uwan nasa Ɗanɗan uwan nasa na da matsayi a gurin da umar to zai yi amfani da matsayin ɗanɗan uwan nasa kuma ya aikata wani abu wanda in kun lura sau da yawa mutane suna da irin wannan kai kana da matsayi sai ka yi dalilin su zuwa guri idan kai dalilin su zuwa guri kuma su yi kokarin su zubar maka da mutunci a wannan guri mutane da yawa suna da irin wannan to sai ce mana sai ce masa ya kai dan dan uwana ma'ana ya gaya mawa wa ahurru dan laka wajen da inda hazal amir kana da matsayi nan an ce laka wajen ba za a ce kana da fuska ba a kana da matsayi a gurin wannan shugaban fasta azilli alaihi je ka nema min izini na samu ganinsa kun ga misali kai da aka ce ka je ka kana da matsayi a fadar sarki ko fadar mai martaba ko jagora aka ce kai ka nema wa mutum matsayi kuna ga zaka tsammaci zai je wani rashin mutunci ko rashin kirki ba za ka kawo a ranka ba kawai za ka tsammaci alheri ne zai kai shi kana mara kallon mai hankali ya ce masa to kana da matsayi a gurinsa ka nema mun dama in samu haɗuwa da shi na gan shi fasta a sana lahu nema masa izini فأذن له عمر رضي الله عنه sai sai na umar ya mari izini kamar ya je ya ce sai na umar akwai dan dauka baffa na yana son zai ganka kuma ya zo ne daga gu kaza kaza kaza ya ba wa sai na umar bayani sai na umar ya ce ba matsala ya zo mu haɗu falamma da kala alaiki lokacin da shi wannan uyaina dan isini ya shiga gurin a hurru dan kaisi ya shigar da shi gun sai na umar ya zo ya samu haɗuwa da sai na umar ƙala hiya ya ibn al-kattabi ya ce masa e ya kai ɗan kattabi wannan hiyan da ya faɗa wato kalma ce da ya faɗe ta irin kaman gatsi kusan ai mutane ana irin wannan in za a gaya ba magana sai an maka wata magana da kai da kanka ka san ba za a faɗa magana mai daɗi ba za ta biyo baya ba Kuma magana da ji an baɗe ta to ka san abin da za a faɗa na bayan ta ba ne daɗi ba ne eh hmm, haka ne ka samu guri ai kasar da mutum ya ce maka ka samu guri wa na aikana abin da kake so da ya ce ma ka samu guri kar ka tsammaci zai gaya ma abin da kake so da ya ce ka samu guri to yana nufin abin da kake yi kamar zalunci ko na abu sai ya ce masa wallahi ma tu'inan jazal ya ce na rantse da Allah ya kai sai na umar ba wani kyauta da take hada mu da aljazal din nan suka ce al'aba kyauta wani abu da za a bayar ba wani kyauta da take hada mu da kai ya kai sai na umar ka kusa kuma a cikin mutane akwai irin wannan ko ko mu Najeriya ai su suka cika ta ko da shugaba ya hau to suke yi dukiyar ƙasa ta zama kamar dukiyar umarsa da babansa ya dinga ɗiba yana ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama sai a ce wai wannan ai dama haka jagoranci ya yake kudin ƙasa ba naka ne idan ka ɗiba kai wasa da shi har ka azurta ɗanka to fa ka sani Allah ba zai barka ba da yawa ai za ku ga daga sun zama jagorori sai ka ji 'ya'yansu sun zama masu kudin duniya ko masu kudin ƙasa ta yaya ‘ya'yan sun ci kuɗin al'umma ya ce mana sato wala ta hukumu fina biladi ya ce kuma ya umar ba ka hukunci da adalci wannan gudura ya kama kafa an kai shi gurin sai na umar kuma maganganun da ya fi sai na umar ba maganganu ne masu daɗi ba ba ka ba mu kyauta dama an tura nan ne ba ku kyauta ne kaya na biyu ba ka hukunci a cikin mu da adalci to ba kai ɗaya ne za ka ce ba a hukunci da adalci ba al'umma ne za su shela balantana kai ba ku wanda ba ɗan gari ba balantana a ce ka san halinsa fa gadi ba umar radiyallahu an sai sai da umar ɗan kaɗa ya yi fushi ransa ya ɓaci hatta hamma an yi roƙe a har sai da sai na umar ya yi kamar ya mika hannu ya dan da kusan kuma da su jagorori ne wanda allah ya musu karfe ga fasaha a haka kawai ma suna da karfi wajen yaƙi ballantana na karo ka bata musu rai a inda ba filin yaki. sai na umar ya yi hukula zai kamo shi kamar zai masa wani abu marar daɗi a ƙala na kulhurru sai hurru ya ce masa ya amira da mu'minina ya kai shugaban muminai inna Allah ta'ala ne Allah madaukakin sarki qala li nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuzil afwa ya ma'aikin Allah ka riki rangwani idan an maka laifi ka zama mai rangwani idan an ce al'afwa shine daga kafa ɗaga ƙafa ka ɗaga ƙafa ka yi haƙuri to a nan yana faɗa sai sai da umar ya dakata wa murbi na urbi Allah ya ce manzan Allah kuma ka yi umarni da alheri nan urbi din nan ku shi ana nufin ma'arufi a ya ce mana wa a anin jahili na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma ka kauda kai ga jahilai to a nan gudun, tun da shi wannan hurru shi ya zo da shi ga ya zo ya yi jahilci ya yi wauta sai ce to a yi adalci a yi rangwani a yi haƙuri kar a taɓa shi sai hurru ya ce wa ina haza minan jahilina ya ce ya amiral da wannan da ka gan shi ɗaya ne daga cikin jahilai irin wanda ayan nan take faɗa? wallahi mata wazaha umaru hina talaha alaihi ya ce sai na ya ce shi wannan abdullahi dan abbas mu lura ba horo ne yake ba da labari ba abdullahi dan abbas ya ce ya rantse da allah sai na umar bai ketara wannan ayar ya taba shi ko ya masa wani abu ba sai da umar haƙuri ya yi ya ɗaga ƙafa ya ƙyale shi bai afkamar da buka ko da mari ko da wani abu ba sai ce wa kana wa ƙafan ya kasance sai na umar mai yawan tsayawa ne shine waka shine kaban a fa'alun kenan kamar yadda qur'ani ya ce fa'alun lima yuri din sai ce mana waqafan inda lafi ta'ala ya kasance mai yawan tsayuwa ne a gurin littafin Allah subhanahu wa ta'ala da an faɗa mar magana sai na umar yake haƙuri ya yi aiki da alkur'ani رواه البخاري بخاري رويتون حديث عن أبي سعيد صورة بن جندب رضي الله عنه قال لقد كنت على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أصن مني متفق عليه ya ce mana wannan hadisi an karbe shi daga sa'id bin samura shi kuma ya ji daga jundub Allah ya kara masa yarda shi jundubi shi ne ya ci laqad kuntu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Hakika na kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gulaman ni yaro yace na kasance a ina kiyaye shine a kuntu zuwa an duk abin da annabi ya faɗa ina kiyayewa duk abin da aka faɗa ina cewa. kuma ai kun lura Allah ya taimaki mutum tun da ƙuruciyarsa ya mai da hankali a karatu ai za ku ga yakan zama mai kaifin kwakwalwa ballantana kuma dama a nomal ma mutum yana da ƙuruciya hayaniyar rayuwa bata mai yawa ba yakan zama mai kaifin kwakwalwa ne rike abubuwa ya ce fa ma yamna'uni min alqawli ba abin da yake hana ni idan annabi yayi magana ko yayi tambaya in ba da amsa ko kuma in ana wata magana ta ilimi na sa baki illa ana hakuna rijalan sai dai a gaban annabin akwai wasu mazaje kuma a sando min da ya ce sun bi ni yawan shi to anan me ke koyar da mu shi wannan sa'idu ɗan samura din me yake koyar da mu abin da yake koya mana na darasi a cikin maganarsa shi ne dan allah subhanahu wa ta'ala ya sa kai mai hazaƙa ne kai mai kaifin ƙwaƙwalwa ne kai mai ilimi ne kar ka zama kana cikin manya ana magana daga an je ko magana ya zama kai ne za ka fara caɗe ka ba da amsa a'a ka jira wadda suka fi ka shekaru kuma in lura ai dama babu ma an ce mana girmama malamai da mutanen da suke da shekaru da mutanen da suke da matsayi da mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita su ta wanda ya ka shekaru ko da kada da ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita shi a kanka da wani abu don haka abin da ake bukata shine ka zama a koyaushe kana iya bakin kokari wajen lura da yaya yanayin zamanka a cikinsu idan zamanka a cikinsu a kai ne a ƙasa to sai ka yi kokari ya zama ka kiyaye kanka a a ka yi kokari ya zama ka kula kai ya zama abu kalilan a dinga ga kaman kana shiga abin da bai shafe ka ba ko maganar taka tana zama a cikinsu kaman baka darajanta su ba to wannan sai ya zama maka aini kun san kai tsaye idan ana lura da kai ba ka girmama manya to manyan kuma za ka samu matsala da su amma koyaushe a same ka kana da kankan da kai ka sanin ma za ka nuna baka sani ba idan har da wanda ka sun sani ko manya da suka bi ka sanin abu wannan ana buƙatar a kai zama haka kama kuma wannan ba shi yake nuna idan har aka ce fage ne na ilimi manya ba su tashi sun yi baka ce kai kuma ka yi yaro ƙarami ba za ka tashi ka ce ba idan ba wadda zai buɗe baki ya ce to idan da ahaliyar kai ka ce to ba a ana ka ba to da idan mun lura a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce balle anni wala wa kun san musu da yawa Allah ya taimake su sun yi karatu sun fahimci addini amma ba su da shekaru da yawa misali zaka ka samu mutum ya yi karatu amma gaba ɗaya shekarunsa ba su fi shekara talatin ba ko ishirin da haka misali sai kaga mutum ya ce to ai shi bai kai ya ce wani abu ba su kuma da tijan da kake ganin kana jiran su fito su ce ba fito sun ce ba to sai kai ka zanna sai ran da dattijai suka fito suka ce ko ba fito ba sai ka yi yunkuri kai ka fito damar da Allah ya baka ka amfani da ita sau da yawa wannan 'yan ɗariƙunmu da yawa 'yan da yawa da irin wanda ma ba 'yan ɗariƙu ba amma suna da ra'ayi irin na malaman zaure wannan da kyawansu, da an tafi an bar mu a wannan gaba za ka ga mutum ya yi karatu alhamdulillah ya kai ya yi abu amma sai ka ga ya ƙi fitowa wai yana jiran siran da malaminsa ya mai izini ko ran da shehinsa ya ce masa ya zo ya yi kaza to shi kuma ka duk karatun da ka yi idan ya tashi zai dinga gwada kansa ne da kai idan zai gwada kansa da kai zai ga kayi karatu ba zai ga kayi ba saboda zai dinga duba shi malam ne kai kuma ba gaba ɗaya ya aibe ka ya bi ka ya bi ka to ran yaushe zai fito ya ce ka yi ba zai fito ya ce ka yi ba yana jiran har sai ran da ya rasu ran da baya iyawa sannan kai kai to kun ga a ƙarshe sai ya zama wasu yara 'yan kungiya wanda ba su kai ɗalibansa ba su fito suna faɗin maganganu marasa daɗi a kansa kuma ba ku isa ku kare ba domin ba ku iya saboda dole sai kana abu yau da kullum za ka ƙara ƙwarewa. wannan hukuntuna shine irin abin da ya fito mana da abokananmu su abulfatai na bauchi za a fito a ci mutuncin malamansu za a fito a ci mutuncin iyayensu suna son su kare amma shehin nan nasu ba su ce ku je ku yi wa'azi ba ba su ce ku je ku ci ba to amma ne da ya yi rinsi kuna ga dole ta sa an fito ana yi for example kamar ni shekarar da na fara tafsiri a nan da yawa cewa suka dinga yi da mahaifina yana raye da malam mahaifina yana raye ba zai banne na yi ba wasu sun faɗa a gefe wasu sun samu wanda za su su gaya mun cewa shekaruna sun yi kaɗan don me ba zan jira ba akwai malami na malam alayhi salisu baffana wasu ke cewa wai ya min izini ne cewa tunda na yi karatu na sami izini in kai ba zan fassara da kuskure ba na sami izini ba da jiran cewa sai wala ya ce fito kai a shekarun ibrahim saleh al husayn shehi ne wanda duk afirka babu malamin hadisi su wannan kowa ya sani da wanda yake akidarsa da wanda baya akidarsa ya ce yanzu zamanin izini ya wuce ka jira wai sai an ce ka fito ka yi zamanin ya wuce in ji shakshari ibrahim sani ya ce ya wuce kawai wanda Allah ya ba wa abin da zai iya fitowa ya ce to ya fito ya ci wannan shi ne amma lokacin haka aka dinga yi da a ce na ji tsoro ko na dinga tunanin cewa babba na ransa zai baci ko wani ransa zai baci to da shi kenan ba a fito an yi ba da har yanzu ana nan abin ne ba a san ka iya ko baka iya ba wanda a lokacin da ake muka ake cewa kamar mun yi kaɗan mu fara tafsirin ina zanna a nan tunda ai majalisin karatu muke yi kafin koyaushe muna zaune muna ba da karatu haka akan taburma ba da sunika ba sannan muka dawo aka sa su ko ake yin karatun littafi me ya haifar da aka fara tafsirin wasu ne da Allah ya nufe su da hasadar mu suka koma gefe suka ce wai mun cika musu abuwa da surutu mun dame su kirga ramadan ya zo in mun isa sani tafsiri su kuma su zama a lokacin ma muna zuwa muna fassara alkur'ani ma a lokacin mutane suna zuwa su ɗau tafsirin amma ne suna zuwa su ɗauka ne ba da spika ba da Allah ya sa aka yi maganar ga malam Yusuf nan yana ba Allah ya saka mana da alkhairi muna zanna a barandar nan aka zo aka bamu labari ai an ce kir in ka isa ka yi tafsiri kaza kaza kaza kaza ce oke haka ne in ce to dan bari isa ba shikenan mun bari ba za mu yi tafsiri ba su je su ba mu iya tafsirin ba Malam Yusuf yana gefe ya ce ai wallahi tunda muna zanna ana zuwa a ɗau tafsirin abunka to wallahi sai ai nan daga nan kuma Allah ya tabbatar da alkhairin shi nan abun ya yiwu masu cewa ban sami izini daga gun babba ba kaza kaza kaza sai gashi malam babban nawa shi mala alai salisu da kowa ya san shi ya kira ni ya ce min ya sauka daga kujerar tafsirinsa in zo in karɓa ne bana shekara uku na yi to da ban fito ina yin bayaya da baka fito kana yin bayaya zai kira ka ya san ka iya ne ba abun sa kai ba to na ya san ka iya ko baka iya ka zo yi shi yake gwada ka iya tunda tunda muka fara tafsirin muna yi mun san gwanaye a tafsirin suna ji dan yankin nan yanki ne na malinta ba yanki ne da zaka ce ba malamai ba da abin da ka fassara wallahi wani a tafin halin sa kake in ka daidai za ka gane in ka yi kwabar ka ma za a gane to amma mai alhamdulillah muna yi har yau dai babu wata leta da aka ce ku je ku koma ku ƙara duba wancan aya wannan ta haddusa mini ni'matin lahi wala fakra kun ga ai alhamdulillah kuma ba sai mun ce wane da wane da wane sun yabe mu akan kaza ko sun faɗa mun ji ba saboda ba buƙatar mu ji an yabe mu kawai in dai zagi ne da yabo duka ɗaya ne kawai insha Allah saboda bakin da ya yabo shi zai zagi bakin da ya zagi shi zai yabo wata amma din shi shakshar ibrahim sala ya ce zamanin neman izini a da'awa ya wuce ka dinga jira ka yi karatu wai sai wannan ka ya ce fito ka yi karatu ko fito ka bada karatu shakshar ibrahim sale ya ce ya wuce kawai ka fito ka faɗa domin in ba ka fito ba wanda bai kai ka ba zai fito kuma in ka sake ya zagi babanka ya zagi umman ka ya ce ma addinin ma kai ba musulmi ba ne ko ka iya ba ko ba da ka iya to shi ne da su ku ba kai ba amma in kana yi kun ya san yana ji da wuta za yana ji da ɗan ƙaramin jijigigi gigi wasa to ba za ka bashi maka ba. shi idan haka a nan a ba yana nuna cewa idan ka yi karatu za ka iya wani abu saboda kana ganin dattijai da suka yi kuma ba za su miƙin su ci wani abu kai ma ka kwanta a wannan ba karatun baya nufin ba Allah ya sa mun gani kawai yana shiru ne shi ma yanci mana saboda girmama su متفق عليه البخاري ومسلم سكر ويتلون الحديث وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكرم شاب شيخا لسنه الا قيض الله له من يكرمه عند سنه رواه الترمذي وقال حديث غريب ايت منا daga anas dan malik allah ya bazan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ya ce ba yadda za a yi wani saurayi ya girmama wani mutum wanda yake dattiji ba yadda za a yi in dai har misali saurayi saurayi ya girmama wani dattiji ba yadda za a yi ya ganshi ya fi shi shekaru ko ya aike shi ya ganshi ya darajanta shi anas dan malik ce, in ji manzon allah illa qayyada allah lahu man yukrimuhu inda sinu face sai allah ya hukunta shi ma ya samu wanda lokacin da ya samu shekaru masu yawa shi ma za su zo su girmama shi ɗan kasuwa ya ciki mana ka hau ciki mana ya fiye a ah, mun gani a daidai wannan lokacin kamar me Aa, ah, shi sai da ah, anas ɗan malik abin da yake koyar da mu a nan shi ne. girmama manya zai ja kai maran da ka girma a girmama ka to a nan masu sharhin littafin suka ci girmama manya idan an duba wannan hadisi zai ja wa mutum yayi tsawon kwana a rayuwarsa ashe akwai wata magana da za ka ji manya suna faɗa wani karin magana ne da idan ba a karatu ka ji an karfafe shi ba za ka yi mamakin samuwar karin magana hausawa suna wani karin magana suna cewa yaro baya rena manya ya daɗe idan bai mutu ba zai lalace yaro baya rena manya ya daɗe idan bai mutu ba zai lalace mun gani ashe hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga shi Anas dan Malik ya rawaito mana idan mutane suka haife ka suka fi ka suka girme ka so ake yi tsakaninka da su ka zama kana karrama su kana darajanta su matukar fa amma ku ci sharaɗin idan ka girmama su suna karɓan girmamawa kun san satin can na gaya mana cewa akwai wa'anda kana kokarin gaishe su suna kokarin tambayar ka ledar hannunka nan menene a ciki a irin wannan ka ga dama ma ka daina gaishe su saboda yan gulma ne ba mutanen da ake bukatar a girma masu bai bayan irin wannan akwai wanda za ka gan shi kana kokarin tsugunawa ka gaishe shi shi kuma yana kokarin murne kansa ya nuna bai ganka ba in ya maka ɗaya ya maka biyu ya maka uku ka sake gaishe shi da rabu da shi baya son gaisuwar ne sai ka gaida wanda yake so bayan girin wannan akwai mutanen da za ka zo kana musu sallama kana musu sallama assalamu alaikum kana ƙoƙarin girmama su sai ka ga sun zubo idanuwansu a kuru-kuru suna kallon ka ka ce assalamu alaikum ba za a ansa wai sai a daga maka hannu haka kamar yaro ba kenan ne baka kai mutuncin a amsa sallamar ka ba to su kuma irin wannan ba za a ce karka musu ba saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ka zo ta gun mutane za ka wuce idan kai musu sallama annabi ya ce ba su mayar maka da sallama ba manzon Allah ya ce raddahu man huwa khairun minhu wanda suka fi su alkai za su mayar maka da sallama to kenan ne in ka san mutane ana musu sallama ba sa damuwa ba sa kulawa ka dai ci gaba da musu karka damu akwai irin wannan wanda su ba sa'ansu bane kai ban kai sallama ma ba sa amsawa su sai sa'ansu kun ga wannan rashin sanin addini shi addini Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idza qayyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha kawai in an ce muku assalamu alaikum Allah ya ce to a hasani minha shine ku ce wa alaikumus auren duha kuma mutum ya ce assalamu alaikum ku ce assalamu alaikum ya ce muku salamu alaikum ku ce masa assalamu alaikum kuma wannan shi don haka wannan hadisin na Anas yana gwada mana cewa duk wanda yake rena manyan mutane wanda suke da girma suke da kima baya ganin su da daraja baya girmama su to ba zai yi tsawon kwana ba ba zai daɗe ba zai mutu su kuma hausawa suka ce wai in bai mutu ba zai lalace wannan sun kunci su abin da suka fahimta to amma ne. girmama wanda Allah ya musu girma da shekaru ba ashe dalili ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mutum ya yi dogon kwana a rayuwarsa in kuma mutum ya yi watsi da karrama manya to shi ma dai ya san saura saboda sau da yawa za ku ga wani lokaci mutum zai girma yana ta ƙoƙarin son mutane su karrama shi kaga mutanen sun yi watsi da shi kai ta rayuwa din ana so ka zama kana lura da yanayi kai ma kama tu dinu tu da yadda kai haka za a ma in kana girmama mutane kai ma mutane za su girmama ka in kai watsi da mutuncin mutane baka ɗau kowa yana da gashin susa ba to kai ma ba za a ɗauke ka kana da gashin susa ba amma fa bayan wannan ba iya girmama manya ne yake ja a girmama ka ba girmama Allah subhanahu wa ta'ala a farko shine gaba idan ka girmama Allah annabi ya ce Allah zai sanya maka karɓuwa a cikin sammai bakwai har ka sauko ƙasa in ka yi watsi da Allah to Allah zai cire maka karɓuwa a sammai bakwai har a sauko ƙasa wannan shi ne wallahu a'lam za mu hako haka nan mu tsaya abin da muka faɗa daidai na alkhairi Allah ya ba mu ladansa abin da muka kuskure saboda karancin sani Allah ya sanar da mu ya fi mana za mu hako haka nan mu tsaya a insha Allah idan da tambaya za mu amsa abin da ya samu sai ya addu'a insha Allah na'am na'am wallahi ma jawaza ha huwa hatta talaha eh hina eh,